نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم العرباء 27 ga watan Rabiul Sani shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne ya dace da 22 ga watan 11 shekara ta 2022 a lissafin turawa muna darasi na biyu a cikin karatun wannan littafi mai albarka zadul mustaqni wanda muka fara shi satin da ya gabata a wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan للوفد الإسلامي idan yanwa za su iya tunawa bayan mun yi mukaddima mun fara da abinda malamin ya fara da shi bismillahir rahmanir rahim mai littafi ya ce alhamdulillahi hamdan la yanfadu afdala ma an yuhmada wa sallallahu wa ala afdalil mustafaina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد mun fara magana dangane da abinda shi mai littafin ya fara budewa da shi shine yaban Allah a bismillah da kuma yaban Allah tabaraka wa ta'ala yace yana yi wa Allah godiya godiyar da ba ta karewa kuma mafifi falalar ko mafificin falalar abin da ya dace a gode masa shi ta baraka wa ba wanda ya san hakikani yanda ya kamata a gode wa Allah in ba shi ba amma ya yi wannan ne don ya nuna wa mahalicinsa ta baraka wa cewa shi bawa ne mai godiya godiya godiya irin yadda Allah yake so a gode masa ya kawo rabbil alamin ubangiji shine ubangijin talakai mun tsaya akan fassara al'alamin idan an ce al'alam ana nufin duk wanda ba Allah ba alhamdulillahi rabbil alamin godiya tabbatar ubangiji ubangijin talakai. in an ce dan taliki duk wanda ba Allah ba dan taliki ne kowa da ta sani alam ne kullu ma siwa Allah fa huwa al duk wanda ba Allah ba to shine alam to alam ana iya fassara shi da wato duniya ubangijin duniyar kaza duniyar kaza to ita duniya ga baki dayanta ta kasu zuwa kashi kamar haka alam din akwai alamul jinni duniyar aljanu alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi ubangijin aljanu mana aljanu su suna cikin alam akwai wata duniya mai zaman kanta ta aljanu abinda ake nufi halitta ce suna rayuwa kamar yadda ɗan adam mutum yake rayuwa su ma aljanu suna da kasuwa suna ci suna sha suna haihuwa suna zaman hira suna hijira suna ƙaura suna zama a gidajensu suna cutarwa suna amfanarwa su aljanu amma ita halitta ta aljanu halitta ce da Allah ya yi ta wato ba a iya ganinta daman kuma haka Allah ya ga dama ya tsara wani abin za a gan shi wani abin ba za a gan shi ba to daga cikin abubuwan da ba a gani akwai aljanu to su ma alam ne alamul jinni wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa yana yin wa'azi wa duniyar aljanu wa halittuna aljanu wa istarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin ya قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى دون الجنون سكفلا manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya jiyo masa da aljanu don a tabbatar maka ka yi imani akwai wata halitta aljanu yana karatun ƙur'ani sai Allah ya jiyo masa da su sai suka ji ana karanta ƙur'ani sai su ma sai suka tsaya ya sami'unar ƙur'an suna zuwa wajen ƙur'anin nan falamma hazaruhu kalu an situ yayin da suka zo wurin sai suka ce ku saurara ku shiru to kaji aljani ma ana karanta alkur'ani yana cewa ai shiru ballan na kai mutum in ka ji ana karanta alkur'ani sai kai shiru to yazo ya musu wa'azi da zai wa'azi har ya kewaye wurin ya ja layi ya ce wa abokin tafiyar sai ya ce karka tsallaka nan gurin ya tai ya tai ya tai ya gama kuma ya ya tafi ashe akwai aljanu malamai sun tabbatar cewa aljanu suna rayuwa da mutane akwai wanda suke rayuwa a cikin garurukan mutane cikin gidajenmu muna rayuwa da su kuma sun kasu kashe biyu akwai na kirki akwai na banza akwai musulmi akwai kafirai a cikin musulman akwai na kirki akwai kuma na banza kamar yadda mu ma musulmin akwai na kirki akwai na banza suna rayuwa a cikin mutane kamar yadda aljanu ana samun su a cikin daji wannan mazan wurare da ake samun aljanu kenan ko dai cikin mutane haka yau dinnan ko inda muke zaune dinnan ba mamaki akwai aljanu duk inda mutanen kirki suke su ma suna zama wajen wa'azi ma suna zuwa su zazzama in an zo za a taka su su koma gefe na kirkin kenan mai mugunta a cikin su in ka zo za ka tsallaka shi ka taka shi sai ka taka shi sai kuma ya cutar da kai to ana samu cikin mutane kamar yadda ana samu aljanu cikin dabbobi suna rayuwa da yawa a cikin dabbobi kamar yadda suke rayuwa a cikin kwazazzabai kwari-kwari duk inda yake akwai kogi akwai teku akwai ruwa akwai aljanna akwai masu yawo a sama tashi akwai masu zama a daji akwai waɗanda suke shiga kwata-kwata inda ba mutane a nan suke rayuwa akwai su a cikin kasuwanni sannan kuma duk inda ƙazanta take akwai su duk inda akwai bola to akwai aljanna duk inda akwai kazanta akwai aljanna duk inda akwai duhu akwai aljanna duk wannan masakinun jinni ne wuraren zaman aljanu ne da haka yana da kyau mutum musulmi sai ya kula saboda akwai masu cutarwa a cikinsu akwai masu amfanarwa alamun jinni akwai alamun ins duniyar mutane akwai alamun mala'ika duniyar mala'iku wata halitta ce da Allah ya yi ta take hidima wa manzanni take hidima wa mutane kowane mutum guda yana da mala'iku a tare da shi ko mala'ika a tare da shi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Ya alamuna ma taf'alu kowane dan adam da ka sani akwai mala'ikan da yake kula da shi sannan akwai wanda suke rayuwa a sama ta daya akwai ta biyu ta uku ta hudu akwai masu yawo a sama almala'ikatu sayyahun kamar yadda Muhammad bin Abdul Wahhab yake faɗa kitabul iman wanda tun da Allah ya duniya kawai aikinsu alam ɗinsu yawo kawai suke a duniya da fuffuke kawai kullum tun da aka yi duniya ba su saba tsayawa ba akwai wanda suke kula da 'yan adam akwai wanda Allah ya yi suna kula da wuta akwai na aljanna akwai wanda suke a sama akwai wanda suke a ƙasa wata halitta ce Allah halicce su da haske su kuma aljanu Allah halice su da wuta wal janna khalaqnahu Allah ce mun halici aljan min nari samu daga wuta walaiku malaiku kuma daga haske akwai alamu rabbil alamin din da muke fassara akwai duniya tsuntsaye in an ce rabbil alamin ubangijin aljanu ubangijin mutane ubangijin tsuntsaye ha عالم الجن عالم الملائكة عالم الإنس عالم الطير duniya ta tsuntsaye gaba da yanzu ka iya irga adadin tsuntsu to kowanne yadda kake ji kana rayuwa kai dan adam to haka su ma fa suke rayuwa tsuntsaye suna da unguwanninsu suna da gidajensu suna haihuwa auratayya suna cin abinci suna duka kaga su ma wannan wani alam ne mai zaman kansa akwai kuma alamu dawab duniyar dabbobi tumaki ne awaki shanu raƙuma ne a zaki ne giwa ne barewa ne wannan alam ne wata duniya ce ita ma mai zaman kanta su ma wata halitta ce mai zaman kanta kifi ma alam ne kifaye a duniya yawansu a cikin ruwa kala kala kala kala da halittar ruwa banda kifi kala-kala masana suka ce abin da Allah ya halitta a cikin ruwa yawan halittun cikin ruwa ya fi yawan halittun ƙasa ka duba wani mulki da sarautar ubangiji abin da Allah ya zuba a cikin tekuna da koguna yawan different halitta ɗin ta fi yawan halittun da suke bayan ƙasa nan su ma fa dukansu alam ne su ma fa duk bautan Allah suke akwai alamul hasharat ƙwari cinnaka ne kiyashi ne wane duka duk waɗannan duniya ce mai zaman kanta malam kullul kan malamai suka ce awali duk duniya gaba ɗaya awali akwai duniyar bishiyoyi su ma su daban bishiya kaza mai kala kaza mai kaza itace kaza mai kala kaza mai irin kaza dukkaninsu kuma ba wanda baya bauta wa Allah wa in min shay'in إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ما لنشي أفضل ما ينبغي أن يحمد إنا يؤلى قوديا سمدا abin da ya dace a gode masa yanzu duk wanda ya san akwai wannan halittun ya kamata ya sakaci wajen yawan Allah godiya duka Allah ya mai da su dabbobi ya fifita ka kai ɗan adam a kansu ya baka ji ya baka gani ya baka hankali kuma ya baka ikon sarrafa waɗannan yanzu dubi mala'ika ma fa hidima yake wa dan adam malamai suke sabani wai shin da dan adam da mala'ika wa fa daraja wasu suka ce ai ina ya za a ma hada mala'ika da dan adam ai mala'ika ya suka ce ina ba duka mala'iku ne suka fi mutane ba su jibrilu da mika'ilu da israfilu manya-manyan mala'ikun nan su ne za a ce sun fi dan adam amma sauran mala'iku ba su mutum ba don to suna yin hidima ne wa ɗan adam walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan haka suka ce mala'ika dan adam ya fi shi daraja amma ba duka mala'iku ba gama garin mala'iku ake ne to ina gode wa Allah sama da duk abinda ake iya gode masa tabaraka wa ta'ala afdalul hamd mafi kamala mafi cika hamdan la yanfadu godiyar da bata karewa la yanfadu karewa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq abinda ke hannunku yana karewa amma abinda ke hannun Allah shine mai wanzuwa Wato la yanfadu wato daga nafada ne yanfadu karewa kenan la yafna ina yi wa Allah godiya godiyar da ba ta karewa kai ma in ka zo yi wa Allah godiya ka rinka amfani da wannan uslubin ya Allah ina gode ma godiyar da ba ta karewa ya Allah ina yi wa annabin ka salatin ka salatin da bai da iyaka ya Allah ina neman afuwar ka afuwar da ba ta da iyaka ya Allah ina roƙonka ina neman rangwamanka irin abin da bakina ba zai iya faɗan ƙarshen sa ba duka wannan Allah yana ji kuma yana amsawa wato ana nufi malam yana da nufin eh, eh, eh, wato godiyar da take dawwama har abada kullum ina yi maka godiya na gaya muku a satin da ya wuce akwai wani sahabi da aka je nata alhamdulillah shi zikirinsa kullum alhamdulillah alhamdulillah aka ce me yasa kake wannan yace kalimatun ahabbaha Allah kalma ce da Allah yake santa tunda Allah yana santa sai na gaba in bautar da kaina da yawan fadan abin da Allah yake so tabaraka wa ta'ala yace wa sallallahu wa sallama a ina da amincin Allah su tabbata da kubuta su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar sallallahu wa sallama ana nufin addu'a kenan in an ce wa sallallahu alaihi wa sallama Allah kai wa annabi addu'a addu'a menene sallallahu sallallahu kun ga an ce sallah kuma an ce Allahu an kawo salla. as-salatu addu'a sallallahu to kenan Allah yana ne yana addu'a to sai a ce Allah yana yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as-salatu ta ubangiji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yabo a gare shi a ina yaban da Allah yake wa manzon Allah a cikin halittu a sama sana'ullahi tabaaraka wa ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la a saman can halittu maɗaukaka Allah zai ci cewa ina son annabi ina ƙaunar annabi ina kaza ɗin annabi yabo Allah ka Allahu akbar Allahu akbar Allah ƙara annabi da rajama Allahu akbar wai a halittun sama a can maɗaukaka manyan halittu Allah zai zo yana magana annabi yana yabon shi wani tsinan ne kuma ya zo yana zagin sa ka duba mana da duk inda ka ji an ce sallallahu alaihi ma'ana Allah ya ƙara yabo ga manzan Allah yaban da Allah yake manzan Allah a sama shine to mu ba salatin da muke masa mu kuma addu'a ce mala'iku su ma suna yi wa manzan Allah salati su kuma istighfari suke neman mai ta ba dan gatan Allah Allah ya yabe shi a sama mala'iku su Allah ya yafe masa mu ko nan mutane mu ce mai addu'a babu wani mutum musulmi da zai wayi gari inda musulmi ne ba ce annabi yana da rabo kan shi wallahi in dai ka shiga masallaci ka yi addu'a wallahi annabi ya samu rabo a kanka dan dole ka ce bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ftali abwa wa rahmatik in zaka fita ma bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah in zaka shiga masallaci kai mai salati in zaka fita ma sai kai mai salati a sallar ma idan ka zo tahiya sai ka masa salati in ka zo yin addu'a in kana son addu'a ka ta tafi da wuri ta karbu sai ka hada da salatin annabi alaihi salatu wassalam ba wani na yi wanda zaka yi annabi da rabu a tattare da kai kaga Allah ya yabe shi mala'iku suna neman masa gafara wai in ma yayi laifin ba? mala'iku kullum su kuma neman masa Allah ka yafe Muhammadu Allah ka yafe Muhammadu Allah ka yafe Muhammadu mutane kuma suna yi masa addu'a haka abin yake guda uku da yi an ce wa sallallahu alaihi wa sallama salatin Allah kun ji salatin mala'iku kun ji salatin mutane ma kun ji to dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam muna masa salati a cikin sallah muna masa salati a zaune musulmi ku sani cewa yi wa manzon Allah salati ibada ne da yi wa annabi salati ana shiga aljanna da yi wa annabi salati ana samun daraja da yi wa annabi salati ana samun ɗaukaka da yi wa annabi salati ana samun sanyin rai da yi wa annabi salati ana samun kusanci da shi bayan an mutu ran tashin kiyawa za Allah yake cewa wanda yafi kowa kusanci da ni a cikin ku aksarukum alayya salatan wanda yafi yawan yi mun salati a cikin ku shine yake dabdani a kiyama a lahira in kana so ka zama kusa da annabi to kai yau kai mai salati ta zikiri kana da wani wuridi jama'a yan uwan ahlus sunna an ce kada a yi salati da addu'a ta bid'a to kuma a yi kokari a rinka yin na sunna da kada a ce an ce wannan na bid'a ne ba a yi wannan bid'a ne ba a yi wannan bid'a ne ba a yi to na sunnar ana yi mu gaya wa kanmu gaskiya kana zuwa ka zauna wata rana a wani masallaci ka zauna magariba isha'i wala Allah inda ba wanda ya san ka ba wanda zai masu surutu ka zauna kai ta zuba wa annabi salati annabi cewa ya duk ranar juma'a ku yawaita mun salati kana yi kana raya wannan sunnah kana iya wani ware lokaci ka ba annabi amma kana son tan annabi kana son albarkar annabi عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما da Allah da mala'ikun Allah suna yi wa manzan Allah salati ya ku wanda kai imani kaji Allah mala'iku ya ku mutane abin uku ya fito ku yi masa sallama da salati baka gan shi ba baka rayu da shi ba baka yi musabaha da shi ba baka zauna gari ɗaya da shi ba amma ya zubo maka albarka da ita muke ci muke rayuwa muke jin daɗi hankalin mu yake kwanciya muna yi musulunci to me yasa kai yadda zamu yi mai sai mu mai salati da ta salatin annabi wani lokacin yana zama wajibi wani lokacin kuma ya zama mustahabbi wuraren da salatin annabi yake wajibi kama a tahiya duk mutumin da ya tahiya bai yi salatin annabi ba ya saba Allah kamar da Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala cikin sifar salatin nabi ya kawo bayani dangane da salatin annabi da kuma wajibcinsa a tahiya tahiya ta farko da ta biyu duka gaba daya shine zance mafi inganci yi wa annabi salati a hudu bar juma'a kada liman ya sauka daga munbari bai annabi salati ba dole ne ba a mantawa da annabi fi khutabil juma'a sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka hudu ba sallar idi guda biyu dole sai an yi wa annabi salati haka sallar roƙon ruwa dole sai an yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati malamai ma suka ce kai duk wata huduba in dai sunanta huduba ne kawai la takhlu khutbatun min sala babu wata huduba da za a yi a duniya ba a yi wa annabi salati ba babu da haka limamai akwai aiki akan ku dole ne sai an yi wa annabi salati idan an taka an hau mun bari manzo Allah ya faɗa in an ambace shi a mai salati kuma mu saurare yace al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci a cikin ku shine wanda aka kiraye ni a wajensa amma bai yi mun salati ba hadisin imam ahmad marowaci yaji an kira annabi bai ce sallallahu alaihi wasallam ba yace man sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha ashirar. duk wanda ya mun salati daya sai Allah ya masa goma Ɗaya fa zaka yi amma saboda annabi ɗan gata ne a wajen Allah sai a ninka maka goma kuma Allah da kansa zai yi maka guda goma nan hadisin imam muslim da imam abu dawud da tirmidhi wazala ce sallu alayya haythu kuntum ku rinka yi salati duk inda kuka kasance fa inna salatakum tablughuni duk inda kuka yi min salati salatin nan zai riske ni dan haka in ka ji an ce sallallahu alaihi wa sallama kana gamawa Allah yake dauka isa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu na bada sako in za a je umara da Allah in ka je ka ce ina gaida annabi da Allah an kaje je shabbaki ka ce ka yi wa annabi salati ka ce inji ni a ko a gadon kai ma kai ko a talqudu ma kai ko a kurna ma kai ko a binwe ma kai ko a ina ma kai za a kai wa annabi salati da haka baya cikin koyarwar salaf salih magabata na kware wani ya ce wai wai a je wai gurin annabi wai a ce wai yana gaishe shi wai in ka je ka ce ina gaishe shi a kai mai salati a inda kake Allah zai kai a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yi mun salati ko ina kuke sai Allah ya isar min da wannan salatin zuwa gare ni yau kana cikin nan gurin kai annabi salati sai Allah ya isar masa shine abin da directly ana gamawa ake daukawa akan shi la ilaha illallah kuma ana yau manzo Allah salati yana raye ko yana mace kar wani ya ce sai yana raye a har ya bar duniya ma ana masa sallallahu alaihi wasallam saboda falalarsa da ya yabba wa wannan al'umma ya fitar da mutane daga cikin duhu ya ɗora su akan haske ya shirya da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya hakkin annabi akan wannan al'umma shine su bi shi su so shi sama da yadda suke son 'ya'yansu sama da yadda suke son matansu sama da yadda suke son kansu da kansu sama da yadda suke son iyayensu gabaki daya laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah sallallahu alaihi wa sallama shine halitta guda da aka wajabta mana da an ambace shi to mu ambace shi hakki ne in an kira shi mai mai salati sannan kuma mu girmama sunnarsa da duk abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa mu girmama shi mu himmata da shi mu kula kuma da shi haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa suna da yawa a mu ba za mu iya kididdige su ba wani yake cewa lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa abdihi haqqun huma haqqani la taj'alu al haqqayn haqqan wahidan min gairi tamyiz wala Ya yace lillahi haƙun la yakunu li Allah yana da haƙƙi wanda ba mai haƙƙi irin haƙƙin Allah ai kun yarda ko Allah yana da haƙƙoƙi wanda ba wanda yake da wannan in ba shi ba kamar ɗaya a cikin su shine yi wa Allah bauta a duniya ba wanda ake wa Allah ba ai wanda ake mai bauta in ba Allah ba duk wanda ka bauta ba Allah ba kayan shirka wa li abdihi haqqun bawan sama Muhammad yana da haƙƙi sallallahu alaihi wasallama kuma haƙƙani haƙoƙi ne fa guda biyu akwai hakkin manzon Allah akwai hakkin Allah kada ku sanya haƙoƙin guda biyu su zama haƙƙi ɗaya la taj'alul haqqaini haqqan wahidan kada ku sanya haƙoƙi guda biyu haƙƙi ne guda ɗaya ba tare da kun bambance ba min zai tamyizin wala furqan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai asalin haƙƙi shine mafi wajibcin haƙƙi wato ya mallake shi tabaraka wata'ala sannan manzon Allah yana da haƙoƙi mu bi shi mu masa da'a mu yadda cewa shi annabinmu ne aikakke daga Allah mu masa salati mu kaunace shi sama da yadda muke kaunar kowa mu so sahabbansa mu yabe su shi ma yana cikin san annabi kuma yana cikin hakkin annabi a so sahabbai a kuma kaunace shi yace afdalul mustafaini mustafaina shi manzon Allah shine afdalul mustafaina suwaye al mustafaina sai ka sa ar-rusul daidai yake da kace afdalu rusuli manzo Allah shine mafificin wato manzanni gabaki daya al jam'i ne na AlMustafa. in an ce mustafa shine al-mukhtar shine AlMujtaba, da AlMustafa da al da almujtaba duk abu ɗaya ne kuma da sunan annabi ne alayhi salatu wasalam ana nufin wato wanda Allah ya zaba Allah ya zaɓe su duk annabawa da manzannin Allah zaɓensu Allah ya da Allah ya zo yin halitta mana zai fitar da manzanni da annabawa zaɓa ya yi sai da ya duba halittar gaba daya ya ga waye fi sai ga wannan bawan shi ya fi sai ya ɗauko shi da haka duk wanda ka ga annabi ne ko manzo a cikin al'ummarsa to shi ne nambawan ɗinsu kuma wannan Allahu alam haitu ya ji alu risalatar Allah shi ya fi kowa sani ina zai sanya manzancinsa don haka duk annabi zaɓensa Allah yi to a cikin manzanni ɗin kuma wanda ya fi kowa shi ne wa annan muhammadu sallallahu alaihi sallam ya ce ana sayidu wala da adam wala fakha ni ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya ya ce ba alfahari ba to annabawa ma daman ba 'yan adam ba ne ba ai annabawa 'yan adam akwai wani annabi ne wanda ba ɗan adam ba babu wani annabi wanda ba ɗan adam ba to ya ce ni ne sayyidu walad adam ni ne shugaban ɗan adam gabaki ɗaya wala fakhra babu alfahari Allahu akbar hadisi Imam Ahmad um, a wata riwaya yace Allah ya halice ni ya sanya ni in zama shugaban kowa amma fa ba alfahari nake ba a riwayar Imam Abu Bakr Ibn Majah ya kawo riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kebance shi da yake afdalul mustafai ne shi mai littafin shi ne ya fi kowa a cikin manzanni abu na farko saboda shi kadai ne aka aiko shi zuwa ga wato a duniya gaba daya duk wani annabi da kaji an yi aiko shi ne zuwa ga wata al'umma wata jama'a duk wani annabi wata al'umma wata jama'a specific mutane su aka aiko musu wannan annabi ko manzo manzo kai amma abun mamaki da Allah ya zo turo manzo Allah sai ce inna arsalnaka kafatan linnasi bashiran wa nadira mun turo ka ga mutane ga baki ɗaya kai mai bishara ne kuma kai mai gargadi abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fifita shi akan sauran annabawa da abuwa kamar haka duk wani annabi da ta sani ko manzo malam baya sallah in ba a masallaci ba sai wurin da aka keɓance aka gina yanzu annabi ko manzo da ya gabata ya je ya samu bakin titi ya sallah ko a daji bai halatta ba amma shi sai ce Allah ya turo ni wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya mun ƙasa ta zama wurin sallah kuma abin alwala duk annabawa ba mai taimama an ba shi ba duk wani annabi in ga ana taimakon al'umma annabi da haka sai Allah ya fifita shi ya ce su sai dai sai amfani da ruwa duk inda za su nemi ruwa sai sun nemo kai kuma in baka samu ruwa ba kasan ma an maida maka ita abar alwala la ilaha illallah sallah ba su isa su sallah a ko ina ba in suna tafiya in suka je daji no sai dai su je wurin da aka keɓance a yi sallah kai ku ko ina zaka iya shimfida sallah ya kai sallah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wata tahura kun gane wannan ko to wannan ma fifiko ne Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da san sauran annabawa sannan kuma maganar ganima da idan an je yaki duk wani annabi da ka sani an je yaki alamar Allah ya yaƙin yakin nan sun tara ganima ganima shine abin da aka kwato abin da aka karɓo daga hannun a'da'u abokanan gaban Allah wannan suke fada da addinin Allah suke fada da manzanni da annabawa sai a karbo dukiyarsu sai a ce a tara wuri guda kullum sai Allah ya tashi wata wuta ba kunna ta ake ba kawai tasowa take kawai sai ta cinye wannan dukiyar gaba daya sai su ta murna alhamdulillah Allah ya karbi yakin mu Allah ya karbi jihadin amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya zo girmama sai ce wannan ganimar kar a kona ta kuɗe bai ta a raba ta kashi biyar kashi ɗaya naka ne da baitul mali na musulmi kashi hudu kuma duk araba masu ganima wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba duba bambanci mana to waɗannan kadai su yasa mai littafin ne yace afdalul mustafaina shi yafi kowa cikin duk wanda aka zaba kuna da shakka kuna da ja to shi yafi kowa alayhi salatu wassalam to barin kara muku wani don saboda lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya zo ta da kiyama kowa gaba ɗaya zai tsaya a tsaye za a shekara arba'in a tsaye Allah bai kula kowa ba shekara arba'in ba fa shekarar irin ta duniya ba shekarar lahira وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يا Allah! kwana ɗaya a wajen ubangijinka kwana ɗaya a wajen Allah a lissafin kiyama kamar shekara dubu ne a cikin lissafin wani abun an faɗa kawai sai dai ka ce ka sallama kiyama malar labarin ta ba daɗi wannan ta sa idan mutum ya mutu kaga ake kuka mutum ya zubar da hawa zuwa ne ya tafi ya je ya tarar da wannan shirin ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya kimtsa ko bai kimtsa ba to gani ni da kai muna kan hanya wani tanadi kai don wannan rana wallahi shekara arba'in haka ya zo a riwaya mutane a tsefa ba tsuguno Allah ya yi banza da mutane kowa bai ya magana ba sai can a ce tsayuwar mai ake bayan wannan shekarun shine za a fara kuskus kuskus kus aikon da aji a nemi ceto wallahi ya yan uwana duk wanda ya mutu ya hau wannan hanya kuma sai ya je wannan wurin ni da kai muna hanya jama'a jama'a duniya duniya in ba abu Allah ba ba ta da daɗi kwanciyar hankalinmu shine mu ba Allah don mu samu kwanciyar hankali a nutsuwa da nutsuwa yau mu kiyamaci to a lokacin ne kowa ma ya shiga uku za a je a nemi annabawa da manzanni su ne manya idan yau a duniya baka dauke su manya ba baka san su ba a kiyama in kun dade a tsaye kwa neme su to su manyan su kansu idan an neme su duka wani annabi ko manzo ulul azmi min rusulin nan gaba ke daya za a bi su daga ƙarshe za su yi pointin annabi ce ku je gurin annan muhammadu shine zai iya sallallahu alaihi wasallam to kaji fassarar afdalul mustafaina da an je wajensa zai ce ana laha ana laha ana laha la ilaha illallah ana laha ni na cancanta da zo na roƙon muku Allah wannan matsayi su kansu annabawa da manzannin sun yadda to afdalul mustafai ne ke sunansa muhammadu muhammad din nan ɗaya ne daga cikin sunan nakinsa masu yawa daga cikin sunan nakinsa akwai ahmad wa rasulan ya ce min ba'di ho, ahmada akwai mustafa akwai mujtaba akwai al-muqaffa duk wannan sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce da shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu yace wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu Allah dan ya mu annabi sai ya zako sunan annabi daga cikin sunan sa shi Allah fadul arshi mahmudun Allah ma abucin shi shine abun yabo mahmud wahada muhammadu wannan kuma shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ya yi rubutu wai a duk duniya wa yafi kowa ya gama zagayensa kafiri ne da ƙarshe sai ce muhammad da kafiri da musulmi da arni da fasiki da matsiyaci da mutumin kirki kowa ya yadda ya fi kowa ba mai ja duk wanda ya zage shi sai dai son zuciya ko sai dai iyayya, ko sai dai son wato fitina ko na makamanci wannan shari'arsa kuma ita ce shari'a da ta fi kowa shari'ar da ta fita kowa addininsa kuma shine addinin da ya fi na kowa kuma shine mai aljanna alaihi salatu wassalam da aka ku bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku huta hankalinku ya kwanta wa ala alihi da iyalan gidan shi alihi anan wato ana nufin iyalansa dangi karaba kenan ko kuma har ma wanda ba dangin ba malamai suka ce kai duwan fa kullu man taba ar-rasul duk wanda ya bi annabi yana cikin iyalansa kawai ka ji shi falalarsa wala in ka bi shi kawai kai iyalansa ne ka zama cikin alinsa kamar yadda Allah ya faɗa can akan fir'auna adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab ala fir'auna ana nufin ƴaƴan fir'auna ne adkhilu ala fir'auna ai ba alim ai ana nufin mabiya fir'auna da haka alu muhammad wato muttabi'u muhammad mabiya ko atba'u muhammadin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wa sahbihi wa ashabi ashab jam'i na akan alko ai afu sahabi as-sahibu aboki da Allah ina so ku lura da wani abu guda in an ce as-sahib ana nufin aboki was-sahibu bil jambi ka duba da Allah ya zo girmama sahabbai dan ya nuna ma matsayin sai ya ce abokanan annabi yanzu sai an ja muku aya akan falalarsu sai an ja muku hadisi an ce abokanan annabi ba ya isa ba abokin annabi kawai ya isa wannan wato shine tafsiri mai kyau fassara mai kyau kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama su shi yasa ya hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan aka ce da iyalansa da kuma sahabbansa ya rabbi amin abinda ake nufi da sahabi waye sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam duk wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi yana mai imani da shi wa mata ala ko wa mata ala islam ya mutu akan haka ɗin? haka ibnu hajar ya fassara a dangane da ma'anar sahabi wanda ya haɗu da annabi an ce ya haɗu da shi ba wanda ya gan shi ba don karkace makabo ba ya za a yi haɗuwa gamuwa ko da bai gan shi da ido ba inda sun gamu mu'minan bihi yana mai imani da shi kuma ya mutu yana musulmi to shine sahabi wanda wanda lokacin da annabi ya bar duniya wanda lokacin da annabi ya bar duniya shi ya ya ridda to wannan baya cikin sahabbai sannan wanda ya ga annabi din yana tare da annabi amma bai yi imani da shi har a zuciya ba imani ne na baka na munafurci to munafiki ba sahabi bane li'annahu lam yakun mu'minan bihi bai zama yayi imani da manzon Allah haqiqatal imani ba wanda ya hadu da shi bai yi imani ba ba sahabi ba ne ko da kusan kwana gida guda wallahi ba sahabi ba ne abu jahal ya hadu da shi yayi <laughs> abu lahab ma ya hadu da shi faqad laqiyahu abu Za mu ci abu jahal sahabi ne limada li'annahu lam yu'min bihi saboda bai imani da shi ba da yawa daga cikin kafirai sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da yake ba su imani shi ba su da falalar sahabbai kwata-kwata sannan kuma duk sai mutum ya mutu don kada wato mutum ya wato wanda yake ya ridda bayan annabi ya bar duniya shiga layin baya ciki gaba daya wanda aikin sa ya riga rushe ai zai zama cikin abai ba wa man yartadil minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum wannan ya zai dace da sahabi ya wanda ya ridda zai dace da sahabi ita ridda tana rusa aiki wa man ta'abbada Malam yace wa man ta'abbada me wa man ta'abbada da wa man ta'abbada wa man taqarraba wanda ya nemi kusanci da Allah da bauta duk wani mai bautar Allah tabaraka wa ta'ala cikin musulmi shi ma hadda shi a cikin wannan salati in an ce al'ibada shine suna gamamman suna da Allah yake so yadda da shi duk wani abin da Allah yake so ismun jami'un ne li kulli ma yuhibbu Allahu wa yarda general suna gamamman suna wanda yake nufin duk wani aikin da Allah yake so kuma ya yarda da shi sunansa ibada in dai Allah yana so in dai Allah ya yarda da shi sunansa ibada to amma bai zai zama ibada ba sai ya zama an yi shi dan Allah sannan kuma an bi manzan Allah a ciki duk wata ibada mu nan, ba za ta zama ibada ba biya, Allah yana son ta sai in an yi ta don Allah sannan kuma an yi manzan Allah biyayya a ciki sallallahu alaihi salama. amma ba'adu. mai littafi ya ce bayan haka wannan kalmar ta amma ba'adu kalma ce da ake kawo wata idan mutum ya yi magana ya yi magana yana so ya canja wani usulubi to sai ce amma ba'adu bayan haka Wakad alimat hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace sun sani in sun ji nayi magana nayi magana nayi magana nace amma ba to sun san zan musu hudu ba zan musu bayani kenan to wannan kalma ce da ana amfani da ita bayan haka ko a hausa ma ana in ka yi mukaddima suka ce to bayan haka sai mutane yi reparation din su kenan ka gane ko yi reparation din su su shirya ga bayani za ka faɗa Kuma yadda mai hudu ba yake cewa amma ba a ba'adu ayyuhan ya ce, fa hada muktasarun wannan littafi ne filfiki takaitaccen littafi a cikin fikihu muktasar wato samari muktasar taƙaice zance ma qalla lafzuhu wa kasura ma'anahu shine abin da yake lafazin sa kadan amma kuma anasa mai yawa shine muktasar duk abin da aka ce muktasar samari ne lafazin ne kaɗan, amma in an fasa shi yana da fadi yanzu duba sahih bukhari wataƙila ka same shi a mujallari daya amma duba fatul bari zai samu a mujallari daya a'a saboda fassararsa ne bayaninsa ne sharhinsa ne ya ce to wannan littafin takaitaccen bayani ne akan matsaloli na fikihu daman kuma ana son takaitawa khairul kalami ma kalla wa dalla haka aka ce mafi alherin zance wanda ya kaɗan kuma ya nuni ya zuwa ga daidai wanzu Allah a cikin ɗabi'a su damu yana zaɓen takaitattun kalmomi yana gaya mutane filfik kuma a cikin fikihu ne ba cikin tauhidi ba ne tauhidi ana samunsa a cikin kutubul aqaid to menene fikihu shine al-ma'rifatu ash-shar'iyya ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya bi adillatiha tafsiliyya sanin hukunce hukunce na shari'a jama'a an ce fikihu ana nufin sanin hukuncin shari'a tare da dalilinsa dalla-dalla mai shari'a ta ce akan kaza mai shari'a ta ce akan kaza duk rayuwarmu gaba ɗaya na musulmi tun daga tsarki har zuwa mutuwa shine abin da mai littafin da zai bayani duk abin da ka san ibada ne za ka bauta wa Allah da shi da sunan ibada to ya kawo shi ya yi bayanin yadda ake yin sa rama. to sai kuma shi mai littafin sai ya taƙaice mana ba don komai ba don ya nuna mana muhimmancin a shige shi a karanta shi da duk abu in yi tsawo da yawa to ana samun malal ko a ƙosa kuma masu ƙaramar himma ba sa iya leƙa shi gama garin mutane wanda ba malamai ba ba sa iya shiga cikin mutawwalat shi yasa malamai suke suna da al-muqtasaratul ilmiyya littattafai ne amma sun taɓaice su saboda a haddace saboda a gane wato ɗaliban ilimi su gane su kuma su karantar da su malamai suke cewa su ne kuma asali wannan muktasarat din wato takaitattun littattafai din su ne tushe a cikin addini dama akwai al-muktasarat akwai kuma al-mutawassitat akwai kuma al-mutawwalat haka abu yake al-muktasarat al-mutawassitat al-mutawwalat al-muktasarat samari takaitattun maganganu almutawassitat yan tsaka-tsaki ba gajarta ba tsawo almudawwalat manyan littattafai masu tsawo to damun shi ilimi malamai suka ce ilimi labudda al'ilmu an yakuna shay'an fa shay'a ilimi ana yinsa ne kaɗan-kaɗan ba da yawa yanzu ƙur'ani da Allah ya zo saukar da shi in ya ga dama dare dai sai saukarwa da annabi kamar yadda ya saukar da taura da linjila laula nuzila alaihi alquranu wahida Allah ce kadalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila suna aibanta annabi me yasa ba a saukar masa da qur'ani dare ɗaya ba kamar da aka saukar da linjila da taura Allah ya ce mun yi wannan ne dan mu tabbatar da zuciyarka a hankali a hankali sai a bashi ayoyi kaza yayi aiki da su ya koya mutane sai a bashi sura kaza yayi aiki da yace ya koya mutane a cikin shekara uku, Allah ya saukar da wannan qur'anin izo 60 haka ma idan ka zo haddacewa duk kokarin ka dole ka bi shi hankali akwai wanda zai zo ya haɗiye shi dare ɗaya ce gashi ya haddace da zai yi ba to dan a nuna maka komi ana yi a hankali a hankali shi yasa malamai suka ce man dayya al-usul hurimal wusul man al-usul hurimal wusul wanda ya tozartar da takaitattun littattafai ƙanana, sai ya shiga manya to sai an haramta masa ya gane babban yanzu mutumin da bai san arba'una hadis ba bai san wanda ta kan ba bai karanta bulugul marani ba kullu sai ya rumbu masa il bukhari sai muslim muslim imam ahmad ya riko shi shi can shi zai je karanta bayan usul fa yuhramu al usul ba za ka gane ba kai yanzu an taba yi daga tsohuwar ka ta haife ka kana jariri kawai shi kenan ka zama mai gida ka taba ganin jariri ana haifar sa, kawai ya tafi ya miƙe ya zama mana ba sai da ya ba hankali ba kai ka taba ganin mai kuɗi kawai ana haifar sa ya zama mai kuɗi to ya za ka zama malami kurin kana tashi kawai da ka buɗe ka iya tada baki kenan ka shiga manyan littafi to wannan yana daga cikin kuskuren da ɗaliban ilimi suke rena ƙananan littattafai kuma zaman lafiya shine mutum ya karanto daga ƙanana yana bi yana bi yana bi yana bi yana bi ko tafsiri sai ga an faro daga bakara a hankali a hankali a hankali a hankali ko koyawa ake baka alu an baki wa huzal ba alu baki hakuri ba da haka aka bara ba me alu an baki wanzar ba alu bakilan nan hakuri udu billahi ne fa za a koya maka da sai a ce ka ce udu billah da zai yi ba sai an ce maka a a'u waw da alifun da fata a ainun da fata a alifun fata a ainun fata a dole sai an koya maka wannan ba wanda bai yi da fata da kisar nan baka kun ya zama shek to kawai sai wani ya tsallake ya ce dai duro daga sama to daga nan Allah yake cire albarka to shi yasa malamai suka himmatu da wannan littafi da yannahu muktasar ina fata ana fahimta kada mutum ya daina kananan littattafai ya ce ba zai juya musu ba wai zai koma kan manya-manyan littattafai to fa hoyo, yuhramul ilm za a haramta masa ilimi wata ran Sheikh misali bin Salih al yana karatu haka ya ɗalibai. Ya yace yana ja musu kunne da tsallakawa shiga cikin manya-manyan littattafai ba a gama nuna akai kanana ba ina fata ana fahimta kullu shay'in yuta min babihi komai da ka sani ta kofar sa ake ainihin zuwa masa suka ce wa abwabul ilm hadhihi al mukhtasarat kofofin ilimi shine wannan kanana kanana da ko malami ne zai koyar da dalibai ya duba matsayin su in ba su zurfin karatu da ko musu karami ka sa musu yace min mukuni il imamin muwaffaqi abi muhammadin na takeice muku ne daga littafin al-muqni'u na muku bayanin littafin al-muqni na imam muwaffaquddin kun san waye muwaffaquddin ibnu qudama na mana bayanin ibnu qudama abi muhammad abdullahi ibnu ahmad ibnu qudama al-maqdisi imam al-mazhab fi waqtihi a lokacin sa shine shugaban mazhaba gaba daya eh, muguni eh, ibnu qudama yana littafai da yawa ga muguni ga mukuni ga alkafi, ga sauran littafai duka yace na takaita muku littafi na taƙaice muku karatu daga wani dogon littafi mai suna almukuni'u wai mai almukuni'u mai wadatarwa ka shiga almukuni'u ga karatu yadda imam ibn Gudama ya zuba karatu mala amma shi al alhajjawi da ya da yazo yaga karatun nan yana da yawa yana da nauyi sai ke kai bari in taƙaice shi in ba wa masu ɗan ƙaramin fahimta inda za su rinka ainihin wato tsuntsunta shi a cikin al-muqni'u imam ibnu Kudama, da na gaya muku ya kware da kawo maganganun malamai a cikin da fatawoyi wani ya ce wani ya ce dalilinsa kaza wani ya ce dalilinsa kaza wani ya ce dalilin kaza a cikin fikin wanda yake son wannan ya sayi littafin muguni na ibnu Kudama ya morewa fiqhul muqara in dai matsaloli ne na fikihu da dalilansu kuma a gaya maka masu mazhabar da hujjojinsu a kawo maka hadisai a kawo maka ayoyin to je ka ibnu kudama cikin muguni dinsa to shi da zo ya ga wannan almuguni sai ce kai bari in takaice shi in kawo mana shi a takaice ala kaulin wahid duk matsalar da yaje ya tarar da zance 25 sai ya zabo wanda ya fi kowanne inganci sai ya kawo shi kenan wannan littafin tatacce ne tataccen zancen da ya tace zance kwaya ɗaya a cikin maganganu masu tari yawa shine ya ɗauko ya kama da alaƙaulin wahid daman su malamai arrabaniyun su ne waɗanda suke koyar da mutane wato abu kaɗan-kaɗan daman farkon karatu idan kana so ɗalibai su gane karatu kada ka je wurin 'yan firamare ko ka je wasu ɗalibai kawai ka je kana tattauna matsalolin ilimi kana kawo musu zance wajen guda ashirin da kaza wala ba su gane ba na sha gaya mu kofa ta mutum yan bugu akar maka Allah da Allah menene hukuncin mace mai haila ta taba kaza menene hukuncin mai tin ya sadu da mace mai haila in ka ce haramun ne sai ke to na gode Allah ya saka da alheri sai ya ajiye ya ishe shi bai da bukatar aya ko hadisi saboda iya darajarsa iya matsayinsa shi kawai malami ya gaya mai daidai ne ko ba daidai ba wani kuma zai ce da Allah ko akwai hujja ko akwai dalili to kaga wannan ya dan fara nuna kenan wannan ya dan fara zama a majalisar ilimi kokolo ta fara budewa amma akwai yanzu yaro karami za ka gaya masa zance ka ce masa Allah ya hana ka za ya ce babu ne dalili da zai gaya masa saboda kokolarsa ba za ta dauka ba to ana fara mutane ne da abu kadan kadan kadan kadan masu ainihin wato amfani yace wa huwa rajihu fi mazhabi ahmad wannan shine zancen da yafi inganci a masabar Imam Ahmad wa rubbama hazaftu minhu masail nadira nadiratul wuqu sau da yawa nakan shafe wasu matsaloli wanda suke ba sa faruwa da yawa in an ce a ai abu nadiri ne ma'ana abin da baya faruwa da yawa kaɗan ne an gane ko wazittu ma ala mislihi yu'tamadu kuma na ƙara a bisa abin da za a iya dogaro da shi irin wannan wato kaga ba wai takaita wai akan muqni'un ba da ya takaita muqni'un sai ya ga wata kafa da zai iya karawa da shi ma maganar da ya karo dan za a iya dogaro da ita sai da karawa kenan bayan iktisari na shi muqni'un to kuma akwai karin su shi malam sai ya ce a bisa masabar wato Imam Ahmad kuma wanda shine zance yafi inganci Imam Ahmad shine Imam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a ɗaya daga cikin manya-manyan al'a'immatu al'arba kibaru al'a'imma al'arba malaman nan guda hudu na mazhaba sanannu a duniya imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad imamu abu hanifa dama haka suke imamu malik malamin imamu shafi'i imamu shafi'i malamin imamu ahmad imamu abu hanifa shi kuma babba ne a cikin su dattijo ne amma mazhabobinsu sun fi mazhabarsa yawan samun hujjoji da dalilai na hadisai shi an ce bai rayu da sahabbai da yawa da yawa ba haka bai samu hadisai da yawa ba shi sa daga masa masa yawanci a kawal din su bai kai karfin masabobin Malik da Shafi'i da Imam Ahmad ba duba Imam duba Imam Shafi'i amma duk inda Shafi'i yake a bayan Imam Malik yake a majalisin Imam Malik yake zama can karshe har ma aka ce aka ga shi baya rubutu wasu suka rena masa hankali suna ji kai kana ma gane karatun yace duk abin da ake yana kwakwalwata ya ce mu waɗansu sai a karance muku ita gaba ɗaya da ka ko takarda baya ya riƙewa irin su imamu shi'uba ne ya ce tun da nake a lokacin da nake zamanin karatuna ban taɓa ɗaukan takarda fara da bakar tawada na rubuta wai don an gaya mun hadisi ba ya ce wallahi zan iya sa malami a gaba ya yi wata guda yana ban hadisi wallahi ba zan ce mai mai tamun ba ya ce a karanta mun hadisi in ce wai a maimaita ban ji ba ko ba rike ba san ko ba Ya ce waka ko wallahi zan yi wata guda ina shera muku waka wallahi ba zan maimaita baiti ko daya ba malam masu hadda kenan shafi idan nan da ake bada labari fa in ya zo karatu haka kaga nan shafi ne shafi to in zo sai dai irisa nan dan duk inda kwakwalwar yana kalla idan yana kalla ko ya shiga kwakwalwar ya haddace kawai ba mamakin ya ba da hada ya hada shi gaba daya ba ni ko ni da kai yaya sai mun ta bugawa ana ta ba ka san me yasa me yasa ba ma iya rike abuwa saban Allah yayi yawa me yasa su suke gane karatu suke wa saboda lokacin sa akwai karancin sako mutum zai fita bai gama tsirara ba mu ko yanzu duk takawar ka gama zikirinka da salatin annabin ka bayan asubahi kai sallah wala haka kana dagawa zaka fita gida kafin ka je sai ka hadu da mace tsirara wajen guda uku hudu wannan kirjinta a buɗe wannan gashinta a bayyane wannan kaza gashi na kai za ka je kasuwa saye da sayarwa neman abinci ya za ka yi dole ka ga tsiraici za ka kunna waya dole ka ji kiɗa za ka kunna rediyo ka ji labari dole ka ji waƙa za ka je gida wai ka ji mai duniya take ciki wai mai duniya wai take ciki ba fa mai lahira take ciki ba mai duniya take ciki dole ka gama tana tsiraici za ka ga labarai za ka ga bbc za ka cnn ka gama malam ta yi kwalliya ta fidda tsiraici ta fidda kirjinta ta yi ne kana zo na kayan jikon kana kallo duk ka manta wannan abin cewa akwai lissafi da hisabi a kai wallahi malam duka waɗannan abubuwan karko ɗauka wasa ne da kiɗan da muke ji a waya da abin da muke kallo na matan mutane na tsiraici da wanda muke gani a fili da wanda muke gani a ɓoye da wanda muke gani da talabijin wallahi sai Allah ya tambaye mu to waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da ne suke tauye wa ɗan adam su hana shi ya gane karatu ko ya riƙe wani abu ita hadda riƙe abu musamman ƙur'ani ko hadisi ko ilimi yana da alaƙa da bin Allah da samun buɗi na ubangiji shi kuma Allah tabaraka wa yana buɗe wa mutum kwakwalwar sai gane ne yayin da ya taƙaita sabon Allah ta ta'ala dan haka sun yi karancin sabon Allah sa Allah ya ba su hadda mutane ne masu karanta ƙur'ani, mutane ne masu ibada yanzu na Usman fa aka ce wata tarin sha iska daga isha'i wallahi sha iska malam baya zan gurin sa. zai ta zabga tilawa baya ba ana kiran asalatu salatu ya zo min aljinnati jannati ni ko ni da kai nan izu goma kafin mu kai ta sai mun yi kwanaki zama suke kuma Allah yi wa lokacin albarka mutum zai zo kiyamun laili a ɗaya sai izo talatin wallahi karatu lafiyayye amma ina Allah ya mana afuwa wai lokaci ya mai matsala ku ce nan sau barin mu dakata abinda na faɗa ne daidai da na so mu fara kitabu ɗahara yau wallahi tallahi to amma bayan da za abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh